Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. To masu sauraro har yanzu da muna cigaba da karanta muku littafin wannan suna. Wata hanya kashi na takwas. bismillahi rahmanir rahim. Jin ya fara wuce gona da iri yasa ta sakin kuka mai karfi. Malik bana su dan Allah kai hakuri ni ban ni ban yi jayayya da hukuncin da da na amince zan aure ka kuma ta ce nan da sati ne dan nan da sati ne ɗan jiran da zaka yi fa ba wani abu bane amma kake ƙoƙarin yin abin da bai dace ba idan ka jure rashin gani na na kwana bakwai kawai daga nan zaka kwashi lokaci mai tsayi a tare da ni amma gani nake yanzu mun fi kusa tunda aure kawai ya rage mana bana ganin kuskure na hakan ba daidai bane Malik tafkeken kuskure ne wanda da yawan mu bamu fahimci akasin da ke cikin sa ba lau dai aure bai shiga tsakani na da kai ba Kawai kuskure ne wani abu bayan gaisuwa ya shiga tsakanin mu ni ba irin wannan tarbiyyar aka bani ba don Allah kai hakuri ka kyale ni shi numfashi ya ja ya sauke numfashi ya ja ya sauke tafin hannunsa ya janye ta daga cikinsa. cikin ranauniyar murya ya ce janye ki daga jikina tamkar zarar ruhi daga gangar jiki haka nake ji amma na yi kokari don ki don ina son ki don haka shukuriya za ki zama mutawa har abada tambayar ta zo mata a was kai tambayar ta zo mata a waskace gefe guda mugun tausayinsa ya gama lullube ta a wani bangare kuma tsananin son safiyan ke gargadar ta rasa amsar da zata bashi ta yi don haka ta sake fashewa da kuka ki yi hakuri shukuriya akan ki bana iya sarrafa zuciyata zan koma gidanmu don Allah ki kular min da kanki bai jira abin da zata ce ba ya fice daga ɗakin a gurin ta durƙusa ta sake rero sabon kuka duk abin da kika girka shi za su ci ma'arufa ba zai yi su zauna da yunwa ba Shabir ya yi maganar ba yabo ba fallasa ganin ta kane guri ɗaya ne ya sa shi hazin cewa je kima na anti beauty da sauri ta fice gabanta na faɗuwa akai akai ta har suna harɗewa saboda sauri shazin ne ya ce kun fiye buyagi gaskiya ita ba ita ta yi muku laifi ba Shamil ya ce ko ba ita ta yi ba ina ruwanta da ƙara ɓata mutane Allah ya baka haƙuri Shahazin ya faɗa game da gyara zamansa. Waya ce a hannun kamar yana son kiran Sufiyan amma tsoro yana dakatar da shi. Ya ɗebi lokaci yana nazarin lamarin sannan ya ta maza ya tura kira. Kira uku ya yi sannan Sufiyan ya ɗauka. Sufiyan ni daidai wallahi ya kwana biyu. sai godiya wani labari nake son baka amma fa kar ka bari a san na faɗa labarin waye shahabir da sauri sufiyan ya miƙe tare da maimaita sunan me ya faru da shahabir din me yasa baka son ya sani tsoron sa kake ji hijiro masa tambayar a tare hmm, safiyan kenan ba za ka gane illarsa ba har sai ya hana ka rintsa idanuwanka da sunan bacci kai daga baya ka san shi ne ni kuma tun kai daga baya ka san shi ne ni kuma tun muna yara tare muka yi karatu tare muka yi sashen ƙuruciya tare muka yi farkon samartaka 18 19 20 years din nan kaga gashi nan mun haɗu a 29, 30, 31 mugun shu'umi ne ka je ka tuhumi tarihinsa kai ma za ka ji tsoronsa shi yasa kar ka bari ya san gaskiya idan ka ka san ba za ka bari a ji ba ba zan gaya maka ba yi hakuri ba zan bari kowa ya ji ba ka gaya min ni fa na kagu in ji ko menene dama yau kwana uku ne kenan ya kawo wata yarinya asibiti ba ta da lafiya duk abin da ya sani da wanda ya faru tsakanin su ya kwashe ya gaya Sufiyan sosai Sufiyan ya ji daɗin labarin don kuwa sai bai tsinkayi zancen ba sai yanzu saboda farin ciki har kyauta ya ce zai yi kamar a take yanke cewar ya samu wani makamin da ya samu wani makamin da zai kuntata double double zai tsunta double two star cike da farin ciki su fiyan ya koma gida Alhaji Boza yana sashin sa kai tsaye can ya nufa yana zuwa ya fara labarta masa abin da ya faru Ba wata murna ya ba sai ma fargaba da ta ƙara rutsuwa a zuciyarsu. Wasu tunane-tunane suka shiga dawo masa ganin yayi yi zugun ya sa fiyan cewa dadi fatan dai lafiya. Daga kai irin wannan shiru haka. Murna fa ya kamata ka yi. Haba son bari na jimanta abin da yake damuna mana. Ba za ka gane komai ba domin kai yaro ne amma ba zancen komai ba sai dai na ce ba zan ce maka komai sai dai in ce Allah ya sa hakan shine silar da zai dinga daraja ni daraja ni. daraja ni ce da mamaki sosai a tattare da sufin yace ce zata za ka yi sanyi lokaci guda haka ba wai don Allah me kake boye min ka bar shi a zuciyarka haka su biyan ranar wanka ba a boyen TV don haka wata idan lokaci ya zo za ka sani ai rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta jikin to ai shikenan dama na san ba lallai na samu amsar ba ni dai yanzu ko na so ko baka so ba sai na tona munafiki asiri yana fakewa da adalci da taimako yana cin zarafin yara da yana musu faɗi girgiza kai Alhaji Boza ya cike da jimami ya ce asha asha abin bai bai abin ba dai dace ba gaskiya bai yi haka ba dadi dama irin su ai basu da kamani ni dai wallahi kawai zuba min ido to ni ai bakon sauki ne zan sa ido in ga yanda ka yi dadin maganar dadi Safiya ji sosai ya miƙe ya bar wajen kai tsaye sashen mum ya nufa don ya sanar da ita abin da ke faruwa inna tace haba yata wannan damuwar ai ta yi yawa da me za mu ji ke damuwar Shabir damuwa kamar ba ku da tawakkali a sanya momi ta nemi guri ta zauna tare da sauke numfashi sannan ce tsaro na ya ya kafu akan maudu'i daban-daban inna amma dan Allah ya fi mu sanin abinda hakan yake nufi Shazin ya ce gaskiya kan momi abin yayi yawa dan Allah kawai ki kaddara komai ya wuce shiru ta ko kala bata ce musu ba Shamir ya ce masoyiyata dan Allah ki kula da momi za mu shiga ciki ka rage damuwar nan dan Allah zama inna ta yi kusa da ita ta shiga rarrashin ta su Shazin suka huce sashen su a zaune suka tarar da Shabir yayi tsir ya dafe goshi da alamun ya nuna da tunani Shazir ya dafa kasa cike da kula ya ce in ya duk wannan tunanin ba naka bane don ka daina don Allah ɗago ido ya kalle shi sannan ya ce kace me tunani ba nawa bane kenan sai kai mai kwakwalwar tunani. shamir ya ce haba Shabir ka ga rarrashi kuma sai daga rarrashi kuma sai faɗa bana son hakan ya sa ka janjafa amma a na idan baka damu ba ai ba wani abun bane da zarar ta samu lafiya zamu mayar da ita wajen iyayenta. Ya ce a'a lafiyarta ba ita ce abin damuwa ta ba face makomar mu da kuma ta makomar da kuma tata da ta ummin mu kaɗai ta haifa ba ta da ɗiya mace hakan ma ya saba ku zafin da nake ji ba kasancewa an raba yarinya nan da mutuncin ta ban san ta ba ban san wace manufa ce ta sa duk mutanen da suke garari a duniya bata fada hannu kowa ba sai nawa amma haka kawai Na damu da son sanin abin da ke ɓoye a cikin wannan sirrin. Ina son sanin waye ya aikata hakan a gare ta. A gefe guda kuwa yanayin bugun zuciyata yana gaya min cewa an shirya hakan ne domin gurɓata farin cikin mu Sanin kanku ne a duniya kewaye muke da maƙiya masu tarin yawa kuma yana da kyau ku yi tunani ba iya ni kaɗai ba ƙaramin jariri auta amma tun ba kwa so ku je ku kawo min shayin kanumfari kawai ni kuma zan manta da komai. cikin ya matuƙar sanyi da jin kalamansa. Shazib ya ce ka kwantar da hankalinka ɗan uwana ba abin da zai faru da izinin Allah. Bai ce komai ba ya ci gaba da danne dannensa. Miƙe cewa ya game da cewa boss shayin a sa suga da yawa ko kaɗan daidai misali ya bashi amsa ba tare da ya kalli inda yake ba kai tsaye ta tunani fa cike da tunane tunane jin motsi ya sa shirin sallama da sauri arfa ta amsa game da kame kanta gaishe shi ta yi amsa ba yabo ba fallasa ta yi mamakin ganin hakan sosai kai tsaye ta ta yarda Auta hazin ne dan yafi kowa sakar mata fuska sai Shabir shi kuma ba kasafa yake murmushi ba sai dai in ya shi da yan uwansa ne bata bata bambance su ta fuska ko ta sunayensu amma ta wajen faɗan su da haɗe rai tana da bambance wanda ya fi mata mutunci yadda take mugun kallon sa yasa shi cewa lafiya dai madam a dan ta tace lafiya lauya labai kai hakuri oh ina ce ba lafiya ba ai ni ma boss ne yasa ni da huwar shayin kanumfari shine ne shine kika ganni a kicin ko kin iya ki dafa masa a'a yallaɓai abin manya ai bai daidai da na ƙanana ba ka daure ka yi da kanka murmushi ya saki game da cewa me yasa ya jefo mata tambayar game da kashe ta da idanuwansa masu matuƙar sakar mata da fi ƙasa ta yi da kai tana ƙoƙarin saita numfashinta wai garin wani rashin hankali ma ta fara sakin baki a wajen yi masa magana Dr. Malika ce ta fito falo cikin cikin tsararriyar tafiya irin ta 'yan mata masu ji da kansu kusa da mum ta zauna ta ɗora kafa ɗaya kan ɗaya ta cigaba da taunar cingam ɗinta ba tare da ta kula kowa ba mamma ta kalle ta ta watsar ta gaba da bin da take yi sai da suka ɗan ɗebi lokaci aka haka kafin Dr. Malika ta ce saukar yaushe ya abin kin gama yi mana kallon tara saura kwata murmushi ta yi game da cewa ba haka bane ya abin ya ce na ga kin canja min gaba ɗaya kin yi kozai koze ina fatan dai lafiya bata fuska ta tayi game da kau da kai ya sosa mata inda ke mata ƙaiƙayi har yau bata fasa kukan bakin cikin abin da ya faru ba mamma tace Abir ai ka tafi ai Abir ai kafi kafin ka tafi abir ai kafin ka tafi tana gidan mominta ta je ta ƙalo faɗa da hazib amma ta yi magana cikin shigar zolaya ci gaba ta yi da cewa ban wanga tana da niyyar dawowa ba idan na tambaye ta sai ta ce ba yanzu ba za ta dawo. Sai ranar nan kwatsam na ganta ta wujira Tun daga lokacin da Sabir haɗari ya faru da ya buge wata yarinya shi shikenan muka daina gane kanta yanzu ma sa'a kai ta kula ka aikin da ta ɗauka yanzu na kuka kenan haba wata garin ya haka ta faru me yasa zaki damu kanki tsautsayi ne fa ke wallahi kin fiye tarar da ka ai kowa hakan na iya faruwa da shi a bisa rashin sani ya buge mutum idan da ƙarar kwana sai kiga an mutu to duk hakan ake jurewa ba za a ce za a dawwama a kuka ba ai ba za ka taɓa fahimta ba ya mu mata ta kasa fahimtar halin da ta tsinci kanta ba halin da na tsinci kaina bare kai na kasa gane miki malik na kasa gane miki malik me yake nufi ne akan shabir ɗin ko kuwa ai bai zama lalle sai wani ya fahimci sirrin zuciyar wani ba in kina so mu gane sai ki sanar da mu abin da ke boyewa a cikin ranki abir yana gama faɗin haka ya miƙe da nufin barin gurin dan ya san babu lallai ya samu amsar tambayarsa. Na kamu da son shi ya abin. Sai gashi an waye gari da wani banzan labari ina da matukar kishi hankalina ba zai iya ɗauka ba. Lokacin da na ganshi ya rungumo yarinyar nan ji nayi kamar nayi hauka. Lokacin da na ji an ce faɗi aka yi mata na ji tsoro kar na je da gaske da gasken gaske Shabir ne ya aikata haka. Idan kuma sharri aka yi masa na cike tab da tsanar wanda yake da hannu akai ciki kuwa har da wannan yarinyar. Na tsani ganin bakar fuskarta. Dan Allah ku bari na ci gaba da ta dan ba wanda zai min ta sai Allah. Komawa Amir ya zauna daga shi har mun suka zuba mata idanu a cikin tsananin mamakin kalamanta numfashi mamma ta ja gami da cewa hmm, turka shi kin iya daukar dala ba gammo malika anya ko baki dauko wata baki dauko wata hanya da za ta saki hauka cewa ba abir zai yi magana ta ce don Allah mamma fatan alkari ya kamata ku yi min ba wasu kalamai ba ni dai ina son shi kuma ba zan dina ba abu ya ce to Allah ya taimaka mamma cewa ta Allah ya yi mana zabin abin da ya fi alkhairi Malika ta amsa da Ami. Diri-diri ma'arufa ta fara cikin rawar baki da kyar ta ba komai kawai hakan ya fi dacewa ne. Daga haka ta yi hanyar fita cikin sauri. Arufa ya kira sunanta yana ƙara ware mata idanuwa. Tsayawa ta yi ba tare da ta juyo ba ta ce amin yallaɓai ba zan iya yi ni kaɗai ba za ki taya ni tana shirin cewa a ya katse ta da cewa o oh, za ki taya ni kenan ai na ɗauka za ki tafi ki bar ni ne to na gode Allah ya na gode wa Allah ya faɗa ta ya faɗa ya Allah ta faɗa a ƙasan zuciyarta lalle wannan ya iya ɗaure mutum ta gama tsinkewa ba sai ta je yana cewa kina taya ni ni kuma ina baki labarin yan ku ko da salati da sallallami a bakinta ta dawo baya ko ofan ta ce masa sai ya ce to ta miƙo masa abu sai ta miƙa masa shi ko ta gefen ido yake ankare da ita yadda take rarraba idanuwa ba ƙaramin nishaɗi ke sa shi ba har su kammala ba bata bashi labarin abin da shi ma kuma bai tambaye ta ba hakan ba ƙaramin daɗi yayi mata ba bayan kwana tara duk suna kan ma keken gadon Shabir yana zaune Shazim yi matashin kar da cinyarsa Shazib kuwa a shingiɗe yake kan filon Shamir kuma yana zaune dirshan yayi yana danna danna laptop ɗinsa, ɗakin shiru ba wanda yake magana a cikinsu don kuwa duk hankalinsu yana ga abin da suke yi. Shamir ne ya ce "Inya, ina ga ya kamata mu samu sabbin ma'aikata a wasu kamfanin mu ba tare da ya kalle shi ba ya ce "a yi haka?" Shamir zai yi wata maganar auta ya dakatar da shi da cewa "La La kun ga wani abin mamaki. Wani makaho ne wani makaho ne yarsa ta bata amma duk ya san kalarta. Sha'aib ya ce kuma wai da gaske, da gaske mana gashi ma kuma ku gani. Ku saurari abin da yake cewa ku ji mana. Ni ma yanzu na ga labarin ras. Gaban shi ya yanke ya faɗi ƙasa. Rasgaban Shamil ya yanke ya fadi har kasa cike da fargaba ya ce mu gani miƙo masa laptop din ya game da cewa wai ta Halima Halima ya maimaita sunan cikin shiga sigar tambaya zuba bawan Allah ido yayi dan ya fahimci inda maganganunsa suka dosa baba menene sunanka sunana Sani ana kirana da baban Halima A ina kake zaune? Ina zaune a Dala unguwar makafi tare da yata guda ɗaya tar sunanta Halimatu Sadiya amma ana kiranta ƴar makafi. Ita ce gata na ita ke kula da ni, mahaifiyarta ta rasu daga ni sai ita muke zaune a ɗan kufan gidanmu. Ita ce ke min jagora idan zan fita bara da haka muke samun abin da zamu ci. Yaushe ne ka neme ta ka rasa? Ranan nan kwanaki goma sha uku kenan daga fitar ta zuwa kanti zata ta sayo mana garin rogo mu ci, bata kuma dawowa ba. Na yi jiranta tun ina sare har na fitar da rai har na fitar na shiga gari neman ta rariya rariya da ƴar sadarta har zuwa yau ɗinnan da ta kwan goma sha uku